Ziyarar wace ita ce ta farko da shugaba Muhammad bazum ke gudanarwa a ƙasar Turkiya bayan ɗarewarsa kujerar mulki na hangen ƙarfafa hulɗar diflomasiyyar ƙasashen biyu, wace ta tahallaka a fannonin da suka haɗa da kasuwanci, tsaro, makamashi, ma'adanai, ilimi da dai sauransu. haka wannan ziyara ke daidai da taron Antalya Diplomatic Forum ADF a takaice wanda gwamnatin Erdogan ta shirya wanda kuma zai samu halartar mutane akalla biyar kamar yadda aka bayyana a wata sanarwar da fadar shugaban kasar Nishar ta aike wa manema labarai. Wani ɗan kasuwa kuma ɗan siyasa mai ra'ayin gwamnatin ta Nishar Alhaji Asmanu Muhammadu na kallon wannan rangadi a matsayin wata hanyar shigo da alheri a ƙasa. Kasan ƙasar Turkiyya yau yana cikin mayan ƙasashe na duniya waɗanda tattalin arzikinsu ya ci gaba sosai shi a dalilin wannan taro da za a yi tare da shugaban ƙasa muhammad bazum da sauran ƙasashe na duniya na tattalin arziki wannan abu ne mai mahimmanci ga ƙasar nijar kuma insha Allah wannan tahiya za ta aihuwa ma nijar alheri da kuma ci gaban tattalin arziki da kuma hulɗa ta huskar sojoji Kafin taron na ADF, Muhammad Bazoum zai ziyarci kamfanonin kera makamai inda Nishar ta odar jiragen yaƙi da motoci masu silke da na'urorin hango a bakan gaba da zumar tantance inda aka kwana game da wannan aiki. Matakin da mai sharhi a kan sha'anin tsaro Abdurahman Alkasum ya ce ya yi daidai. Duk da ke yana da wakilai wanda ya yarda su ya sa su gaba, shi da kan shi ya sa ido ya ga wani hali ake ciki idan lokacin da aka ba da za a kawo su a cikin lokacin musamman su irin waɗannan makaman da ya oda tunda yanzu an ga tasirinsu a ƙasar ukraine irin yadda ita ukraine ke inwani da irin waɗannan makaman take dakatar da hare-haren da rasha ke kai mata musamman hare-hare na ƙasa shi yasa ma ita ƙasar ukraine kuma ta ƙara oda irinsu kuma ita turkiya ta yi mata alƙawalin za ta ƙara musu kenan wani abu ne mai mahimmanci na sa ido ka a waye gari ana jiran za a kawo wa lokaci kaza kuma lokacin yayi ba su zo ba kuma a shiga tamba ba kuma yana ƙara nuna kama matakin da ke ɗauka na shi a matsayin shi na zababbe? to shi shi ke shiga gaba wanda shi ke da nauyi na harko wanda al'umma suka dora a kai. A baya kwangilar makamai wani abu ne da ya haifar da cece kuce a nan Nijar sakamakon rashin hasken da ke tattare da tsarin bayar da ita abin da ya sa jami'in fafutuka na kungiyar Sovoli Nijar Salisu Amadu ke hannunka mai sanda. ya yi abin da ya kamata shugaba zai je laro da kanshi yo akwai abu muhimman kamar wannan ba girin girin ba ta yi mai wannan abin ko da an tabbatar da abin to a bari mu ga abin menene aka yi kuma ko menene ya zo kuma shin da abin aka yi oda shi daidai da abin da aka rubuta cikin takarai shugabannin kasashe goma sha biyu da gwamnan ministoci da shugabannin wasu gwamnan kungiyoyin kasa da kasa cikin su har da sakataren kungiyar tsaro ta nato za su halarci wannan taro daga ranar 11 zuwa 13 ga watan maris a garin Antaliya da ke gabar ruwan Mediterane inda za su yi musanyar ra'ayi a akan maudu'in recording diplomacy wato sake karfafa diplomasiya. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.